السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya ne daga wani gari a jihar plato jakar makalla masallacin muna son mu gyara musa mai suna masjidin sahaba ko kun yi zarci yadda kuma na yaba ku kaɗai ba ne yanzu daga buɗe masallacin nan masallacin ajiyar sahaba sun fi talatin yanzu haka wasu kwanan ake ta sawa zuwa sahaba sannan ba aikin bane aikin allah ya ci barka ta'ala muna ma Allah kyakkyawan zato cikin rahamar shi Allah alama karban aiki ne muna ma Allah wannan kyakkyawan zato sai ba laifi bane illa iyaka kada wani ya sa da muguwar manufa wannan kuma tsakanin ka da wanda ya ka ban san wani masallacin da aka kira shi da wannan sunan ba a kanan nan in ba wannan ba shekaru ashirin da hudu waɗanda ainihin suka amsa wannan sunan ba wai don mu muka saba Allah ne aiki za ka na ce ku aikin ku ai Allah mu Sabon ai namu ne gaba ɗaya ai duk gaba ɗaya mu nuna son su da ƙaunarsu. su Allah ƙara musu yarda kuma sahabatun Nabiyyu Muhammad haka ma iya ƙara gane ƙarfin su sai ka kalli tafiya daga makka zuwa madina kilo 416 a ƙar da girgin rana a yakin badar shekara ta biyu bayan hijira sha bakwai ga watan ramadan ga tsananin zafin rana ga ruwa hmm? sanan suna azumi sanan su kai wannan yaki 313 kafirai mutum dubu ɗaya. amma ka duba suka samu galaba a kan sha hudu suka yi shahada a filin badar shida daga makka takwas ɗin madina ko bakwai ga sunan sana a cikin alo da kaje filin badar yanzu haka ga sunan nan a rubuce gaba ɗaya na dauke shi a wayata suka ce ah babu lantarki lokacin su babu waya tsabagen imanin ne ke tuka su kai ka san mai taɓa wannan lalatacce ne rukakkan musulmi ne in ma musulmi ne to ka tashi kuma daga filin badar ka dosa ka tafi tabuka kilo 700 da wajen sha biyar tafiyar ta fi daga nan kana zuwa maiduguri a bayan ragu fa ba mota sahabatun nabi haka suka tafi kawo daga hanyar taboka in za a kuwa maka ka yi race ka bi ta haibar, sai ka ga khaibar wa ma'atara kama khaibar inda aka yakin haibara, da sarkin khaibara mai cika baki yana kuzuzutowa yana kad alimat khaybaru anni marhabu shaki silahi batalul mujarrabu idan kaza kaza kaza kaza sai laice ina maza bisa kanka kashi sai kwaf sai masa dukan zauna ka ci doya ya soke kanshi a kar sahabatun nabi saboda haka wannan zai kara maka sanin imaninsu da haka lokaci ya yi a ci gaba da bayani kan darajar sahabbai a ci gaba da buɗe masallatai da wannan suna mai albarka ai ba mu muka sa ba Allah ne ya sa shine kuma Allah ke aikin nace ko mutanen barkin ladi in faɗi sunan da kyau ku sa wannan sunan ba to kun tambaya ba ai ai sahabban duk gaba ɗaya, na masoya Allah da masoya annabi ne Allah kara mana son su sannan sai ka kalli yanda mutum zai sayar da duk abin da ya mallaka don addinin Allah ya daga sai na Uthman da kudin shi ya sayi rijiyar Roma za a je tabukan nan nasus ke cewa za a je yaki kowa ya kawo abin da yake da shi Umar ya ce to ni ko zan sai na zarce abubakar wajen ba da taimako sai raba dukiyar shi gida biyu misali in yana da dubu ɗari biyar ne kina ya bada nawa ya tafi yana ganin zan ga abubakar ya rasulallah هذا شطر min mali شطر half of my possession na bayar shi sai ga as-siddiq sahibul al'afka ya zalla ga na zo duk dukiya ta ce kawo ban bari ba me ka bar musu su na bar musu Allah da manzansa umar yake to ji ko na sha maka yana lafiya siddiq laqad at'amta man jaa ba'dak Allah ya kawo halar da duk wanda ya zo bayan ka ina ne ina iya kama kuɗi ba kuɗi cede zuwa ce cede amma zai ɗauka ya bayar ni da kai ba kawo sadaka sai ka laika kai wata makarariyar laika ta kuɗi tsaron <laughs> ba ku bayar ha yi lamarin sai Allah ya kamata mu samu lokaci mu sake ɗauko lacca akan sahabbai kawai kusan insha Allah a ramadan lokacin tafsiri mukan yi jelar ai darasi ne mai kyau domin ka tsara samun connection tsakaninka da su da matsayinsu da falalarsu ku gaya min sahabin da bai taɓa sallah ba amma ɗan aljanna ne za mu samu amsar bai taɓa sallah bai bai taba ba kai kai sallah ko amma kuma mu dan aljanna ne na amru ya aka yi madalla wato wannan saƙar wani sabit ya zo yana cikin sahun kafare ne a matsayin wanda zai yaƙi annabi Allah shi ne wadda baka ya khalqu ma ya shawa ya sai jefa mai musulunci a zuci ya ce ba ni ba ku na je zuwa ga annabi Allah ya haskaka zuciyata aka fara yaki suka haƙe shi suka kashe shi kafin a yi sallah ya mutu ya samu shahada? bai bai sallah ba ba a gani zalika abdullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlin Allah ka ban falarka kaɗan cikin yanayin suke shi sa ayat da za mu karanta a yau <clears throat> insha Allah ko za mu tashi a kan ta ayat ta hamsin da biyar da aka tunatar da ni ta yi magana ne kan kirin wannan dakaccen imani na sa karanta mana muji a rama ayat ta hamsin da biyar بسم الله هو الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة إلى آخر الآية الله يتي يؤي إنما إنما أصلي أقي إن تكرف فاوة حرف التوكيد أما إذا كجوغ لما تميم تذكر تنقلب إلى الكف والاكتفاء وتكتفي waɗanda kaɗai suke su ne majibintan lamarin ku ya ku musulmai ai Allah mana ba ku da wani wali ya ku mu ni'ima Allah ba shine innama waliyukum Allah kamar da ce Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru alaihim at an gane ko waɗanda suke masu jibintar lamarin waliyin ku kawai ya koma mini ne Allah ya kuma manzon shi al-Imam shugaban malaman tafsiri Allah ya rahmace su gaba cikin tafsir al da ya koro wannan aya ya faɗi fassarar sai ce barin karanta muku mai abin da Tabari yake cewa yace waqila inna hadhihi al-ayata nazalat fi ubadat ibn sami wasu malamai sun ce wannan aya inna mawalikum Allah ta sauko ne akan wannan monita din nan ubadat ibn sami na ce da shi monita ne in yana cikin waɗanda suka yi gangamin ba annabi gudunmuwa kafin iso madina a cikin akaba ta farko da ta biyu to yana cikin annuqaba naqib take ce monita mai kulawa ko ba ka ba mubarak ibn samit mai hadisin babu sallan da ba a karanta fatiha ba shine mai rawar hadisi to sai al yake cewa وقيل إن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت في تب في تبرئه من ولاية اليهود lokacin da wudawa ke madina sai ya samu kabila kaza ta kulla abota da yahudawa ta bani kaza akwai banu qainuqa akwai banu nadir akwai kuma menene banu quraiza to shi ubarat ibn samit yana da alliance zaman abuta da banu qainuqa amma da da ga aka zo yaki suka yaki annabi ce to na rabu da ku na cire wannan walaya din yace ya rasulullah إنني خلعت ولايتي منهم إلى wa ila rasul. sai Allah ya saukar da wannan aya din an fahimta saboda asabare ce wannan aya ta sauko ne a wata fassarar wato dangane da wannan sahabi Ubada ibn Sa'id innama waliyukum Allah waliyunkum jidin lamarin ku kadai ai Allah ne kawai wa rasuluhu da manzon shi wallazina amanu da waɗanda suka yi imani sai aka fassara maka su allazina yuqimuna salata masu imanin da suke tsayar da sallah kuma suna ba da zakka wa hum rafi'un su kuma a har kullum masu ruku'u ne dole sallah ruku'u ya zo sujuda ma ka zo to wannan shike nuna maka majibincin lamarinka Allah ne kawai idan ka riƙi Allah ka rungume shi ta bawa shi idan ka kwakome shi ya koma ya tafiya shi kawai ai ka huta ai ba wa halalle fiye da mai rata ya tunanin shi wani makhaluki zai min zai hana min kama yau me aka yi aka yi mutum me aka yi aka yi rike mai kowa sai ka gagari kowa kuma ka raɗe ma kowa sai ka zama ba kowan kowa ba kuma saboda ka majibincin lamarin ku shine Allah da manzon shi da waɗanda suka yi imani masu tsayar da sallah masu ba da zakka kuma suna masu ruku Allah ka sanya mu cikin masu nasihofi wa wa man yatawalla duk wanda ya jibinci Allah wa rasulahu da manzon shi wallazina amanu da waɗanda suka yi imani abu uku ka jibinci Allah da jibincin manzo alamar haka a cikin kuma kwambar mumini ayin da kaidar Don dan baka cewa kana son Allah kana son manzanni kuma kullum ana ganin da arna masu shirya musulmi ma kirci tana gaskiya bane shi sa ƴan uwanmu da suke zaune a jihohin da akwai musulmi akwai kirista wannan ba karamar jarabawa ce gare su musamman a wannan jihohin sai ga dalilin siyasa an yi ɗuwu a jegun kafiri wajen zaɓe wanda kuma ke lallasa su su hana mu kowace dama ko hana ba musulmin ƙuri'a in aka je fagen siyasa ke wannan aya za ta iya hawa kan mutum tare da siyasar gasa nan dai gasa nan Allah ya gyara mana ita amma har ba zai yi wanda yake ya zare ma addini ta kobi yana musulmi abin da yake yi sannan ka ce wannan shine namu misali hmm? musamman inda ake da ba waɗanda suke ba mu ba ko ma ga mutum zaman tare ya haɗa mu to dole ka nuna wala'i da karkata zuwa ga musulmi shi sa a wannan gabar ku daina siyasa irin ta fati ainihin da jam'iyyar mu ce to ko kare aka tsayar zan zaɓe shi ya nuna baka da tsakafa ya nuna da sauran ka ai kalli kwaliti na mutum wane ne shi nagartacce ne musulmi ne to shi kenan ko da jam'iyyar kuci muci ne in sunan da ci. kuci muci kadaran sunan jam'iyya ne to ka zaɓi wannan musulmi kila zai hana kuci muci din misali amma idan ka ce kawai ni kowa ne idan an yi irin wannan rashin kyautawan ai mu ko arne sai mai fitsari a tsaye dan musulma irin nan magana musulmi ko yana sai ba ta ma wani rai yau ka ba ta maganka lahira ka kai misali ai wannan jahilci ne misali raka Allah ya ce waɗanda suka jibinci Allah da manzon shi da muminai dole a ganka tare da muminai almar'u ma'aman a habba. kullum kan da suke so لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين cikin suratul ali imran ana fata an gane ko kuma wannan babu wanda ya hana ka kai abota da kowane irin mutum sai abota a gaji ka saya a wurin shi ya sayar maka ka shiga aji ya karantar da kai kai ma ka karantar da shi wajen aiki ya zo maka gini sunan kuma baiwa ce Allah ya aje tare da shi ka ci amfanin wani. amma duniyar aqida da wala'i akwai red line that cannot be crossed ba ke da wani imani imani shi sa haramun ne ka ce aini ai wani abokina ne ya mutu rusajen Allah ya ji shi kai haram kai sabu Allah ya ji shi ba a faɗi sai ga mai imani ka san da wannan kuma ka bayyana identity dinka a gaban kowa ba tare da wa ka ka bayyana imaninka ne to wannan raunin imanin yana ne yana rarakan zakatan da yawa daga cikin musulmi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so da haka wanda ya jibinci Allah da manzon shi waɗanda suka yi imani to ku ji fa inna hizballahi humul ghalibun lallai kwamba gangamin ubangiji hizballah waɗannan su ne masu rabauta wannan sunan ne aka samu su yan bidiya masu zagin sabai suka samu kan tsohon hizbullah wani irin hizbullah kuma hizbullah inda kana zagin sabai sai ka zama hizbullah hau hizbi na allahu wasa ko kuma hizbullah ta gunki Kuma ba hizbullah hizbullah jama'ar allah waɗanda suka yi imani da musulunci yanda annabi muhammad ya tawo da shi ba kaucewa babu sauka daga turba Allah ka samu kasance haka har lokacin koma mu zuwa ga Allah saboda ka Allah ta'ala ke cewa fa inna hizballahi humul ghalibun rundunar ubangiji lalle su ne masu samun nasara da galaba a kowane lokaci Allahumma ja'alna minhum ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la tattaqillahi اتخذوا دينهم هزوا ولعبا هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله ya ayyuhal Ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu haka ne la tattakhidhu alladhina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba kada ku riki waɗanda suka mai da addinin ku izgilanci wasa na'am kar ku ɗauke su mai auliya shine maf'ul bil amma min alladhina jumla ce ay taradiyya mana ai maka bayanin suwa ake magana akwai wanda suka ɗauka musuluncin kan ai wasa ai ci baya ne har yanzu kuna wannan sallah akwai su Allah ce kar ku ɗauke su masa ne na muku arzikin wannan addini ita ce hanyar tsiran ku zuwa da lahira wasu kuma ma'ana na makantar da kwakwalensu ko kuma na duka ɗaya kwakwalensu ba sa fahimta to kar ku rike su masoya don sun ɗauki addinin naku huzuwan izgilanci kuke wala iban wasa kuke sun so kuke so su kuke so to gargaɗe ne daga ubangiji kada ku riki waɗanda suka ɗauki addinin ku huzuwan izgilanci wala iban wasa kamar suwa Allah sai ce minan ladhi Christianity Islam wai Allah zai wa gambiza da kuma yan wayan wai Abrahamic faith yan zamanin yau wai addinin Yahudanci da Kiristanci da Musulunci ai dukkaninsu Ibrahimawa ne kuma ga annabi Ibrahim ne so abu ɗaya ne ai kaji suna ce eh we are worshiping the same God no abada ya ce Allah uba da ka ce ɗaya muke ba zai yiwu ba lakum dinukum waliya din kun fahimce ni ku shi ne abinda kullum nake maimaitawa LTLT learning to live together LTLT learning to live together a zauna lokaci ɗaya ƙasa ɗaya amma kowa ya san ga inda na dosa ana muslim kai kuma ga yadda kake shi kenan martaba kowa amma karka kuskura ka shigo cikin sassanin addini na sai ce ai babu komai har ka taba ka sauki ka yi wa ainihin hijabi izgili kai ma kar ka sauki addinin wani Allah da zai hukunci ko Yama tana zuwa kuna fahimta da kyau saboda haka ya ne waɗanda suka ɗauki addinin ku izgilanci da wasa waɗanda aka ba su littafi kafin zuwan ku da kafare ku roƙe su masoya la wattaqullah ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minin ko misali dan ka kaiwa abokinka ba musulmi ziyara ba shi da lafiya wannan baka saba wannan aya in dai ka tafi da niyyar ka ganshi ne ka kira shi zuwa ga musulunci is not bad an gane ko amma ko ciniki ake a kasuwa in na ga shagon musulmi to zan fifita saya a go musulmi sama da wancan da in ya tabbata mugun musulmi ne Me ya ga musuluncin kuma munafiki kenan to shi katsayin sa mafi na kafiri kuma sai ka bincike ka tace sosai araftun Allah ka haɓaka imanin mu wa idza nadaytum ila salat wa idza nadaytum ila salat ittakhadhuha huzwan wa la'iba dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا waɗannan kafiran da suka ɗauki addininku izgilanci da wasa ga wani daga cikin sifofinsu sun yi kira zuwa ga salati la ku je su ni da kunne na ji wata ran a port harcourt wani yaro cikin yaran mutum yana kiran sallah to unguwar kafirai ne ya ka bushe da rai na kuna kam na kuna hiya wai da do da broken wai ana ihu to kaga ne saboda bai sani ba ne, idan kun yi kira zuwa ga sallah sai su riki sallan huzuwan wala'iba a matsayin wasa da izgilanci zalika suna haka ne a dalilin haka bi annahum qaumun la yaqilu ba su da hankali to tambayar ita ce su wane ne za su nuna musu hankaltuwar ni da kai ne da ko ai ta sai ga mun zauna ba ma da'awa ba ma kira har a ce wai a kasar kano akwai inda ba a isa aiwa azin musulunci ba a kano su kun san da wannan mun yi bacci da yawa bacci sosai kafirai su shigo mana su yi mana tsinke wai har suna da karfin hana ma a yi a kano ba fa akwai ba hmm? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da inda za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe cikin wurare mutum kare kafirci mu magance shi ba mu zalunci kowa ba amma mun yi bacci mun ƙware ne wajen rigima tsakanin mu ga da'awa kuma tana shan wahala tana fuskantar talauci amma aiki na shirme sai a kashe millions billions babu lada ba la'ada kila ma da tsinuwar mala'iku Allah ka tsare muka kare saboda ka ya jama'a in kun yi kira zuwa ga sallah ittakhadhuha hudwan wa la'iba su mai da sallar kizgilanci wa la'iban kuma wasa zalika mun faɗa muna mai tawa ne bi annahum qaumun la yaqilun saboda mutane ne ba sa hankaltar abin da ake faɗi ba sa hankaltar gaskiyar da ta zo kuma ku lura ce ba su da hankali a to ai su a wurin su hankalin ne ma yasa suke izgilanci me za ka ce ai saboda tsabar hankalin ne wai suka fahimci musuluncin wasa ne hankalin sai ba to kuma qur'ani ya ce ba su da hankali wani hankali hankali iri biyu ne akwai al-aqlu saqim da al-aqlu salim akwai hankali mai ciwo hankali ne mara lafiya ah, yau ai kaga dabba sai su tankari abin da zai halaka ta ita ba ta da hankalin ne gaba da ai sai kaga ainihin wato rago yana barbara uwarsa kaga babu hankali irin na abin amma ka iske mutum da hankalin shi gaskiya ta zo mai ya kau da kai ita ce wannan ita ce summun hukumun umuyin fahim na ya ina fata an gane ga ido amma ba na ganin gaskiya ba ga kunne ba na jin gaskiyar ba ga baki ba na furta gaskiya ba to shi ne hankalin da Allah ya kore ana wani ba ka bada hankalin neman abin duniya da ƙoƙari a dabba ma da irin nata hankali ƙwarai da gaske akwai masu tara abinci cikin dabbobi in lokaci ba wani ake magana عرفتم Aya ta قل ya mutu ya ahlal kitabi ya ku mazuwa littafi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi domin sa kuke mana kuke kuntata mana kuke azabtar da mu ba kuna yin haka din komai bane illa sai dan kawai mun yi imani da Allah bas wama unzila ilaina kuna rigima da mu ne saboda mun yi riko da abin da aka saukar gare mu kuma abin da ke faruwa ke duk rigimar kafirar duniya to Allah ku aje Qur'anin ku wannan shine abin da Keith mai ya faɗa Firaministan Ingila kwanan nan masu karatun turanci kun san mai ya faɗa Firaministan Ingila kwanan nan suke cewa su ba rigima suke da musulmi ba musulmi ne da musu ba musallasu su rigimarsu musuluncin ne matsalarsu da kuma annabin musulunci Allah ya matsa bakin shi kwanan ne ya faɗa ce domin musulunci shi ke da civilization wayewa da sinadarin da zai iya tinkarar wayewan ƙasashen duniya ya ga bayansu da haka yanzu ya kamata turawa ku gane sakin jiki da kuke da shi na liberalism kowa ya shigo ƙasa ku ku fara samu su takunkumi ku haɗa yaɗuwar musulunci an ce kash kun dafa a kar ai musulunci da wani ne ya tsara shi ya rubuta shi da ba saukaki daga Allah ba ne da tuntuna an gama da shi amma da yake kayan Allah ne sai dai ku sha wahala kawai ku yi haƙurinku musulunci baya yaƙuwa ka da yi wahalarka kakin da za ka yi masamaniya to ba masamaniyar ka game zai kasance da ka musulunci baya yaƙuwa na'am kayan musulmi makirci munafukan musulmi su biyu ko wasu su kansu amma shi asalin aƙidar bayan da ka iya da shi to kaɗan cikin abin da ke faruwa kenan don muka makasudin karantarwar ƙur'ani ya ƙulla maka alaƙa da reality na yau me ke faruwa a yau raka Allah ta'ala ke cewa ya ku ina mamitawa ne li'anna ma takarrar taqarrar ya ku waɗanda aka wa littafi hal kimuna minna yau ai ba dan komai kuke kuntata kuke mana azaba ba illa sai dan an amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abinda aka fa gare mu wa ma unzila min qablu da ma abinda aka saukar gabanin Qur'ani kamar at-taura kalinjira da mun imani da su a yanda suke in ba cin su ba wa anna aktharakum fasiqun mafi yawan ku fasikai ne فاتقي شيني الخارج عن طاعة الله رب العالمين آية كذبة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مكروبة عند الله rasulallah da kuma duk wanda ke kan kujerar yadda wannan saƙo daga makarantar annabi sallallahu Allahumma minhum ga ya musu hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah kuna so na gaya muku mai matsayi mai muni sama da abin da kuka yi dinnan na'am masubatan saboda masubatan tamiz ne inda Allah gun ubangiji ga waɗanda suka mummunan matsayi malla anahullah ai ba mai matsayi mai muni sama da wanda Allah ya tsine mai saboda alla'ana aw la'anatullah huwa al-ib'ad al-kulli ar rahmatullah a tunkuɗe mutum a hankaɗe shi a rusar da shi a kore shi fata-fata daga rahamar Allah to Allah ce babu wanda ya fi matsayi mai muni sama da wanda Allah ya la'ance shi wa ghadiba alai yayi fishi da shi hmm? alamin منهم القرة الخنازير Allah ya samar da birrai daga cikinsu wal khanazir kuma aladu cikinsu wa abada fagot kuma suka bauta mu gumaka waɗannan su suka fi mugun matsayi a gun ubangiji ba mu mene da kuke kuntata musu ba in gane sakon ko ulaika sharrun makanan masu irin wannan sifa su ne mafi yamunin matsayi wa adallu an sawa'is sabil mafiya bacewa daga turba wadda take mai kakkiya Allah ya she mu wai za ja uku idza ja'ukum qalu amanna wa amanna in suka zo gare ku ya ku mumine irin waɗannan masu wannan mummunan hali na kafirci in suka zo gare ku halu sai su ce amanna mun yi imani kaga kai kenan waƙar qad dakhalu bil kufr dama da kafircin su a kunshi a zuciyarsu su mizan suka ce an annifa nifaƙi ai an ce daga annafaqa ne ramin yanyawa shiga zan taɓa latacar haka iya gani haka munafiki yake in suka zo wurin ku za su ce amanna amma wa qad dakhalu bil kufr dama sun shigo da kafircin a kunshi a zuci da suka tashi barin ku wahum mu kharjo bihi kuma sai suka fita da wannan kafircin amma sun koyi shi yasa mafi munin munafinci mutum ya boye kafirci a zuci ya bayyana musulunci a kwaɗan harshe in ta yi daɗi a ci daɗin da shi in ta tsami ya gudu ha za mu nafi cikin mu'amala ne kuma to karka za mu nafi ki don nafin ci hatsari ne na fi darki lasali min annar nasira Ya tabbata hadisi in so yana zaune wata ran amma ta sai ji dutse mai ƙara ya fadi tundum Allah ya bude masabai suka ji ƙara. nabi ce kun san karar menene dutse ne aka yi wurgi da shi cikin jahannama bai kai kasa ba sai cikin shekara saba'in la ilaha illallah alaihim narun mu'usada ke can kasan kasan kasan ina magana yanzu kurkukun duniya ne aka ce zurfinsa kilomita ɗaya ya kasa saba'in dutsen bai kasa ba sai yanzu a ah, tashin da wuta kuma kuma shekarar ba lallai shekaru ma irin na duniya ba irin na Allah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu ka sani ko irin wannan shi yasa ya ce duk wanda Allah ka sa shi a wuta ka gama da shi Allah ka tsare mu wuta saboda haka ya ne sun shigo ma da kafircinsu sun fita da shi wallahu a'lamu bima yaktumun Allah shine mafi sani dangane da abin da suke koyo kaga da ganin ko da dai ba a ce munafikai bane amma lafazin yana muku munafikai ne yaktumun yaktumun al-kufr wa yuzhiruna al-iman wa hum kadhibun aya ta gaba وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر Wata watara kafiran minhum kakanga in hausa ta yi daidai kakanga yayi ku gyara wasu eh? a hausa wannan ana kiranta ne habitual mushkila ita ce malaman yawanci ba su da lafansu na hausa sace habisuwar habisuwar constraint mene ne wani ku mana bayanin hausa da harshen mu na hausa mu ma yare ne mai zaman kanshi mana kakan ga ma'ana lokaci lokaci ne abu ne mai sauki ka fahimci kala shi ne wasara mana kakan ga da yawa daga cikinsu su waɗannan kafiran munafikan kenan yusari'u na filistin suna rige-rige wajen aikata laifi wal'uduwan da wuce iyakar ubangiji ba wannan kadai ba wa aklihi musuh da cin riba da suke asuh duk zunubin da ke shati laima kafa tura ka wuta shine asuh daga sahata hukin to kuma ana kiran riba da suna asuh wanda suka ɗaure ma riba gindi a duniya yahudawa ne harkan usury su ne shi yasa mumini ya mai da hankali game da riba tana daga cikin as tana daga cikin as a dauke ka aiki a gwamnati an biya ka kai aikin ana biyan ka a gwamnatanci hmm? in tafiya kai a biya ka menene estafon da waye da sauransu sannan sai waɗanda ka ɗauke su aiki ƙarƙashin ka su kira kawai wata walimancin cin abinci wata hanya ce ta corruption hanyar shigo muka ta bayan fage ma'ana nan gaba idan muka zo ku zo ku kira mu kun gane ko ya yi kama da hadisin ibn al-turiya da hadisai guda uku da suka tabbatar da hadarin wannan ko dan sadda zare ya kamata a bari saboda tsara mutunci aka samu na iri kai admission officer ne ka ba da admission yara sun cancanta sai ba ci ha na gode professor ga wannan asharuwa ka ce da shi bana bukata in ka bani ne dan ofis ne ina zaune ka zo ka bani ba. ta haka da inda aka dauke ka aiki aka kira ka wani cin abinci ciwa-ciwa ba daidai ba ne to sai dai ka samu tawili iri-iri kanci da faci faci ai ba kaza ba ne ba kaza ba ne son zuciya ne ita gaskiya ɗaya ce ba ta bukatar kwaskwari mako aro عرفتم ثم ذلك يعني كان قد يوى دقشكين صنع رقي رقي وجن أي كتلي في لكم وجه إياك لكم تشن أينين حرام شين الصوت لبيس ما كانوا يعملون جرد أبو اللسل أي كتوا نعم لولا ينهاهم الربانيون والأحباب عن قولهم الإثم وأهلهم الصحر لبيس ما كان لولا أي هلا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت هاي لبيس ما كانوا يصنعون ميانا أين الرب سنة الرباي إذن شي رباي ما لمن سيناغوكيا ما لمن تشوتي سأجي تدس سأجي تدس the rabbinical order za suna nan gida kina ka da wani irin wulata su misali to me yasa waɗannan malaman nasu rabbaniyun na'am kuma an kira su da suna mai kyau ne Allah ce walakin kunu rabbaniyyin haka suke kiran malaman su da rabba rabba rabba me yasa da su da al-ahbar manya-manyan fasoci da dikan dikan ɗinsu me yasa ba sa hana su gabarin fadin ƙarya ana tsammanin malanta da tsoron Allah a wurin ne ko saboda innama yakhsha Allah min ibadihi ulama to me yasa ba su hana su wato fadin ƙarya kuma cin as-suht bisa ba su haka dalace labi sama kawunin tir da abinda suke sana'antawa haka ya amalon da ya kalmar ce daya ya amal ya suna da taraduf layaka sana'a takan ba da takan baka wata ma'ana ko mai fadi sama da haka na'am aya ta gaba وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه الأرض الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المحسنين وقالت اليهود يد الله مغلولة أجفا يهود suka ce, "Ai, hannun Allah a kukumce ki, mana mai rowa ne, Allahu Akbar. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا أقصك شيء الله يجي الله يجي زنتيني أقصك شيء الله ما تلو شيء وزن دليلي ويتوى الله يجي من الذي يخلق الناس وزيب الله رأي الله يعني مرة شيء دمي يسبوع يهودو to shine Allah ta'ala ya ce Allah ya ji ko kuma yahuda suka ce hannun Allah a hukumce ki maghlula sai ce gullat aidihim an kukumci hannunsu kamar da abu lahabin ya ce tabballaka ya muhammad Allah ce tabbata da abu lahabin wata ai shi fara cewa tabbalaka Allah ce tabbalaka to haka suka ce sai Allah ce to hannayen nan nasu an kukumce wa lu'inu bima qalu an kuma tsine mu saboda wannan magana da suka faɗa bal a ji wannan magana yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha hannayen Allah biyu ku kalli magana da ke wannan matsala ce ta aqida kwarai da gaske hannayen wane ne ce hannu guda biyu wa ya faɗa waye sifata hannun da sifofi na tasniya ta ne wane ne to ke asuwa ka zo ka ce a'a sai dai kamata ka faɗa ba sai dai ka ce ni'imar Allah Allah shi ya faɗa a antum a'lamu kaga a tacce ne kai kiya ahlu sunna suka ce duk ayoyi na sifa ka bari sunna Allah ya faɗa in ko ba haka ba kana ma Allah gyara kenan kana ma annabi gyara kenan ahli suna da suka ce haka abin yake kuma yana annabi ya faɗa kai ka saba wane ne ke son annabin ke kai makan ka rashin adalci yanzu ko wata lambar doka ne a tsarin mulki sai kai ce zurkai mata kuskurema za ka yi rigima da lauyoyi na constitution sai kai wasa ka to Allah ya faɗa baka ce ba haka ba hannayen shi biyu Allah ya ce ka ɗauka irin naka hannun ne laisa kamithlihi shay huwa samiul basir ka faɗi hannu biyu sannan ka ce Allah shi ya sanya abu yake ka huta daga lokaci ka a ah, ba hannu ba ne ikon shi ake nufi ni'ima a yana faɗi ayar haka misali to wannan bata ce sukan ce idan ahlus sunna suka faɗa wasu zama to mujassima li anna mujassam kun kun yi mu'attila kun hatta abin da ya tabbata hadi fitna min al-fitan ونعوذ بالله من الضلال al الهدايه عرفتم طيب Allah ta'ala ya ce bal a ji wannan magana hannayen ubangiji guda biyu muna faɗa mu jaddada mabusu ƙasa ne buɗaɗo ne guda biyu gaya suke Allahu ala na yi imani kamar da ya faɗa na da ba irin nawa ba ne in tunaninka kenan irin na la Allah tabaraka wa ta'ala yunfiqu kaifa yasha yana ciyarwa yanda yake ba yadda kake so matalauci sai ga Allah ya kara mai talaucin kuma Allah ya kiyaye mai kudi ya sake hambudo mishi da yawa sai ka ce dan me la yusalu amma yafalu mai yusalu ko ba ya faruwa ne an yi mai haihuwa a gida ya samu kudin ragon suna ya daure sai barawa ya sace kuma Allah ya kiyaye kaga an <laughs> shi ko wannan miloniya ne amma ya yi wa ya sai rago abokanai suka kawo masa yanayin mota guda na rago ya ce yalla bai gashi sake su rayuwa ce wannan haka hmm? Allah ka ba mu ka kuma ƙara shi yasa in ka samu kai ma ka bayar kar yi rowa Allah ka ba mu mu bayar ka kyashe mu da daudar rowa ka Allah ta'ala yau shi ke ciyarwa kaifa ya sha kaifa yanda ba kai za ka ce ba kai ba ka zo ta kaifiya ka gane ko na karanta <laughs> wannan labarin na sha gaya muku wai a zamanin baya ne allah ya yi ikon shi gidaje ne guda uku ga wannan gidan adama ɗaya a tsakiya ɗaya a hagu sai allah ya yi ruwa na zinari kudi kamar a ce a kano hanyar ruwan naira daga sama to shi ne mutum da ke gida na farko ya samu zinari iya samu na hagu shi ma ya samu na tsakiya ko tarbi bai samu kimfi ku kai bai shaki sai suka ce au bai samu ba mai mai karo-karo mana da karo-karo giwa tafi mai kuma wasu kuna fa kamar ta fara bacewa ba, matasa da karo karo giwa a asalin hausa da karo karo giwa ta fi dangi in su ke tumu shi karo karo mu ba shi mana sai na taman ya gutsuro wannan kudin wannan suka tara mai yana bunna kafin ya fara ci sai Allah ya shi ma'ana dai ba a rubuta zai samu ko ka bar Allah cikin hukunci. amma kuma nan ba zai sa ka cewa ah, tun da kai matsaloci ne haka Allah yi ka neman da ci ba taimako a a wa ta'awanu alal birri wa taqwa araftum Allah shine wanda yunfiku yana kirwa yanda yake so haka aya take ko ولذن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا kufra daga cikinsu abinda aka saukar maka ya manzo Allah zai kara musu ɗagawa da girman kai da kuma sauka daga hanya wa alƙaina bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al mun jefa gaba da rikici da adawa tsakanin yahudawa da kafaran duniya har kiyama ta tsaya kullama auqadu naran lil harbi asfa'aha Allah duk lokacin da suka kunna wutar fitina kana musulmi sai Allah ya kishe ya kawar da wannan wutar fitina wa yas'auna fil ardi fasada kullun suna gwagwagwa a ban kasa wajen yada barna wallahu alhali shi kuma Allah la yuhibbul mufsidin baya sun mabarnata اللهم لا تجعلنا من المفسدين وجعلنا من المصلحين حان الوقت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته